a yayin wata fira da kamfanin dillancin labarun afp kasar faransa da kuma aka wallafa a kafafen yada labaru mallakar gwamnatin kasar nijar da ne ministan na cikin gida ambaci zarge-zargen da hukumomin kasar ke yi wa malam musu cangari ana dai tuhumar cangarin ne da gamin baki da ambaton kalamai maras tuce masu alaka da boko haram kana da yin kalaman da ke nuna alamun tozartarwa ga jami'an tsaron nijar da ke filin daga masu yaƙi da 'yan kungiyar boko haram kana duk waɗannan kalaman dai na nufin ne jami'an tsaron nijar na aikata ta'addanci sabanin 'yan Boko Haram a yakin da sojojin suke da 'yan kungiyar a yankin Difa, in ji kalaman na ministan cikin gidan Nijar da aka wallafa a cikin kafafen yada labaru mallakar gwamnati. Zargin da hukumomin suka wallafa na zuwa ne a yayin da Musu can garin ke shafe tsawon kwanaki uku a hannun jami'an 'yan sanda, kaman da tuni wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani Adam na gida da na waje suka fara zargin na da nasaba ne da hana sa damar tofa albarkacin bakinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa dangance da abubuwan da ke faruwa, kana yin hakan na daga cikin sabawa dokoki na ƙasa da ƙasa. sai dai ministan yada labarun jamhuriyar Nijar Malam Yahuza Sadisu Madubi ya ce hakan ba hujja ba ce. Doka ta ɓace ba ta nihin a'a gwamnati ta ce na hana ma wani ya faɗi albarkacin bakin shi amma idan za ka faɗi albarkacin bakin ka kakka yi ƙage kakka yi zargi kakka yi ƙarya ba hujja ba ce ta zowa a tozarta sojojinmu a nuna cewa kamar sojojin mu ba su da ko wani kwazo ba su da karfin gwiwa a'a ba hujja ba ce ba idan an zo an yi bincike sun gano binciken su a zo a kawo shi a yi nazarin shi kuma gwamnati ta duba ta gani shin shin wannan bincike ƙarya ne gaskiya ne to amma sai dai tuni kungiyoyin fararen hular da dama suka yi tir da Allah wadare da kamun da aka yi musu can gari suka fito fili domin ƙara nuna rashin gamsuwar su kan zarge-zargen da gwamnatin ta ce tana yi wa musu can gari Nuhu Muhammadu Arzika jigo ne a cikin wasu kungiyoyin fararen hular jamhuriyar Nijar dole ne in mun ga ana yi ba daidai ba mu hoto mu ce mun ga nan an wuce gona da iri kenan ba yayyuwa yau a harto a ce kuma mu ne kuma muke neman mu hana a yi abin da ya kamata a yi in ana yin shi bisa a ka'ida a ka'idance amma ya ta hanya wajibi ne gare mu mu ce nan an wuce gona da kuma shi ne musa ya yi kuma shi ne muke nan muna yi ba musa ne ba in haka nan ne ba musa ne za a kama ba hannun wasu an kama ya kuka ji da wannan zargi kenan saboda haka iyo dan wannan zargi kawai dama shi wanda ya yi shi ya saba ko baya ga Nuhu muhammadu Arzika tun dai wasu takwarorin Musa can garin suka fara nuna mamakin su kan zarge-zargen da gwamnatin ta ce ta tana yi masa Mustapha Kadi Ummani na ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan mamakin. Shin ta yaya ne yau za a ce dan dan kungiyoyin horhula ya ce ma gwamnati ihatara ka bi hanya ta doka a iya ce a'a so ake kowa ya yi shiru wanda duk yayi magana ya ce a'a gwamnati bai yi daidai ba to kenan shi dan boko haram ne mutane su yi hankali da sheri wannan yakin bai kamata ba iya cewa ya rarraba kano yan nijar. yanzu hakan da wasu kungiyoyi kamar amnesty international da fedh da omct daukacin su sun yi tir da allah wadare da kamun da aka yi musu can gari tare da kira da kakkausar murya da gwamnatin kasar ta sallami dan talikin a maraicin yau dai ne lauyoyin da ke kare musu can garin za su gana da manema labaru domin tattaunawa kan halin da yake ciki abdullahi mamman amadu dw hausa daga yamai a jamhuriyar niger